بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباره خبيرا بكرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تبيد الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله العمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجه إلى من الجزاء وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha uku ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi 1441 wanda ya daidai da takwas ga watan uku shekara 2020 a wannan masallaci na matasa inda muke gabatar da karatu cikin littafin al-Imam Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa Allah ya masa rahama mun fara babi na 68 shine babul wara'i wa tarku shubuhati babin da ke magana akan wara'u tsantseni da kuma barin abin da yake a kore kici tattare da shi wa annu umar bin bashir qala yake cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجع النبي ينا ta إن الحلال بين حلال أبينتك wa inna harama sannan haram bayyinun a bayyana take wa bainahuma tsakaninsu wato akwai umurun wasu al'amura wato wa bainahuma mushtabihatun tsakaninsu akwai wasu al'amura masu rikitarwa la ya'lamuhunna kathirun minan nasi da yawa daga cikin mutane ba su san su ba maka ce wannan nasi shine manduki mafhumin shine akwai qalilun minan nasi da suka sani tsakanin halar da haram su ne malamai sai annabi ya ce famanin taɓa shubuhati duk mutumin da ya ƙoƙarin tsare kansa da abin da yake akwai rikici a cikinsa ita bara a zai kubatar da lijinihi addinin sau'ir dihi da mutuncinsa waman a duk mutumin da kuma ya dinga afkawa fi buhati cikin abubuwan da yake akwai rikici wani lokaci suna iya ɗaukar halar da haram to sai annabi yake cewa waqa fil haram ya afka cikin haram mun ce waqa an kawo shi da siga ta madi ne saboda kai itibaru ma su yi kunu lura da abin da zai kasance nan gaba ina mala baka rike eh sai yake cewa karra'i kamar makiyayi ne yar'a da yake kiwo haulal hima gefen shinge wanda mun fara magana akan abin da ya shafi shinge a satin da ya wuce da burtali wanda burtali shine hanyar da fulani suke bi don kiwo ko don su je su ba dabbobin su ruwa gonakin mutane da ke dama da hagu wanda ake sa wani abu a kare ko itace ko wani abu wannan abin shine shinge karra'i kamar makiyaye ne yar'a da yake kiwo haulal hima gefen wannan shingen duk ko makiyayin da zai zo yana ko kiwo kusa da gonan mutanen inda aka katange ba a buƙatar ya shiga annabi ya ce yushiku an yarta a sihi saura kiɗis ya yi kusan fadawa ya kiwo a ciki kuma duk wanda ya taso a kauye dama tuncin ya san ana samun rikici tsakanin makiyaya da manoma kuma ɗaya daga cikin dalilan da ke haifar da rikicin kenan duk ba nan da zai zo yana kiwo kusa da gonakin mutane to watakila wani lokaci ko ya sani ko bai sani ba tunda ita dabba dole sai ka yi kontrol ɗinta watakila in yaje ya shagalci da wani abu sanda za su je su shiga gonan mutane su cinye masa abinci shi bai ma sani ba to shi yasa annabi yake cewa yoshi ku an yarta a Ya yayi kusa ya kiwo a ciki wannan shine abin da ya faɗa kamar yadda na yi magana satin da ya wuce a nan shekaran jiya na ji kaciya akwai wani jami'in tsaro da ya nuna min wani bidiyo na wani yaro matashi ba filatin a duka suka ce min sun san shi a nan garin an san shi kamar maganar da nake faɗa nake cewa lokaci ya yi ya kamata ya wuce da ba filatani zai shigo cikin gari mutane su mai da shi abin wasa abin yi wa isgiri an fahimta na ce cin amanar shehu usmanu kai, su sun ba da lokacinsu da jininsu da komai nasu don karantar da mutane addini yau jama'ar shehu usmanu ita aka yi ma irin wannan ɗibar karan mahaukacin aka yi watsi da ita an fahimta kuma yana faɗa da babban murya eh a canza ko kuma ina faɗa da babban murya cewa duk inda kaga haske na addini a arewacin Najeriya nan wannan aikin na addini da su Shehu Usmanu suka yi shine ake cin gajiyarsa kuma shi ake cin albarkacinsa a yakin alwasa kaɗai, wani da ake faɗa mai shi mamaki wai Shehu Usmanu a wancan lokacin yana da ɗaliban da adadin su ya kai haka na ya wuce haka yakin alwasa kaɗai da aka zo shehu usmanu shehu abdullahi yana faɗar abin da ya faru yana cewa alahafi da kalbin shabahu alhamu wal asa bilailin tamami wasu bahi ilil masa lifaka da akin la'in madaufi jihadihim bi tsuntsuwa ba'adun fi kirari wa alwasa shehu abdullahi ya ce alahafi wayo bakin ciki li kalbin ga zuciyar da shabahu alhamu wal asa bakin ciki da damuwa ya takuɗa da ita bilalit tamami ga dare na lokacin sanyi cikakke tunda kowa ya san lokacin sanyi dare ya fi tsawo wasabali sannan bakin ciki na lokacin sanyi kaga daren yana da tsawo gari ya waye sannan kuma bakin cikin ya ci gaba har zuwa yamma to haka shehu abdullahi ya faɗa cewa bilalit tamami wasabaha ilil masa ce me yasa shi cikin wannan bakin cikin sai ya yace lefak da akhillahi saboda na rasa wasu manya-manyan masoya madaufi jihadi wanda suka wuce suka koma zuwa ga Allah suka tafi lahira don jihadin daga addini to wannan rabin baiti da ya faɗa ya ce bi tsuntsuwa ba a fi kirari wa alwasa wallahi cikin rabin baitin nan kadai bi tsuntsuwa ba a don a tsuntsuwa da ya faɗa kusan mutum dubu biyu suka mutu fi kirari a yakin kirari kusan mutum dubu ɗaya aka kashe wa alwasa a yakin alwasa kusan mutum dubu ɗaya aka kashe a wannan rabin baitin in ka haɗa kusan mutum dubu hudu suka mutu a wannan yakin guda uku shi yasa ya ce lifaq da akhilla'in madau fi jihadihim bi tsuntsuwa ba'adun fi kirari wa alwasa yace wayannan mutanen da nake baka labari an rasa su shehu abdullahi ya yace humu uddati ne tattali na fi nasar jini muhammad cikin taimakon addinin annabi muhammad Ya yace faman kana fihim fil jihadi nafasa duk wanda nake baka labarin nan an kashe kowanne daga cikinsu yana samun hutu ne idan yana cikin jihadin daga addinin Allah yace wa kulluhu muqari kowannen su makarancin qur'ani ne faqihun faqihi ne tabi'un mabiyin sunnar manzon Allah ne ulul ilmi ma'abuta ilimi ne qarid zaifi suna girmama baƙo. sannan til harbi ahmasa mutane ne jarumai a wajen yaki da haka sai yake cewa wa nasiru dinillahi kowannen su mutanen da nake faɗa maka an kashe wajen mutum dubu hudu ga su da taimakon addinin Allah lazimu masjidin ga su da lizimtar masallaci sai yace li majlis wa'azin da majalisin da ake karantarwa layi fariku majlisa ba sa rabuwa da majalisin karatu yace majalisin wa sai ce li muzhiri dinillahi usmana kulluhum bil aqwali wal af'ali minhu qad yace majalisin shehu usman da yake karanta wayannan mutanen ko da yaushe in kana neman su in ka zo majalisin shehu usman zaka same su yace zaka ga suna koyi da maganganun shehu usman da ayyukansa wanda suka dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kaga a tiyaki uku kana da adadin ɗaliban da an kashe wajen mutum dubu hudu a cikinsu sannan waɗannan a ce wa kulluhum ƙari taqihun wa tabi'un ulul ilmi qari zafi fil harbi ahmasa wa nasir dinillahi lazimu masjid li majlis wa adallahi fariqu majlisa Ta yau wayancin mutanen da Shehu Usmanu suka tashi suka yi wannan aikin na addini sai aka zo kawai sai ya abin da za mu yi mu yan binni idan ba fulatani ya shigo gari ba mu fa koya masa addini ba fa abinda kawai za a yi shi ne a ɗauko kyamara sai a ɗana mai a tambaye shi in yi kwaɓa kuma ba wanda zai gyara mai kai kwaɓar ake so a ji amma yadda abin ya zama abin dariya da haka wannan da aka kama da ana tambaye shi adadin sallah guda nawa ne a wuni bai sani ba an saka makarantar boko ba a sake ba an saka islamiyya ba a saka ba haka ba rayuwa sai da haka ne yanzu abin da ya yi a ce yanzu a wannan yanayin ya mutu shine ma babban abin da ya kamata ka tausaya mai eh ba sauke nan ba don ka ba kamata yi mu mayar da mutanen nan su zama abin wasa da abin tsokana ba kamata yi mu dinga jin cewa akwai wani nauyi da Allah ya dora mana mu sauke na haƙƙin mutanen nan ba mu sauke shi ba abin da ya kamata a ce ana an damu da shi kenan an fahimta wannan yadda ya kamata a ci an damu da shi kenan Allah ya ba gwamnati ikon ta abin da ya kamata su kuma masu karantarwa Allah ya sa su abin da ya kamata a lokacin da ya kamata mutane wanda suke masu kwakwalwa domin galibin fulani zaka ga mutane ne da Allah yana ba su basira mutane ne ga su da daure ma wahala dan rayuwa ce ta daji suka saba da ita wani aka karantar da su suka san addini a zamanance za su yi ma al'umma amfani da haka lokacin da aka yi sakaci ana musu kallon gidadawa yanzu cikin abin da gwamnan katsina masari yake fara ya ce akwai wanda aka kawo shi ga shi da mata hudu ko wankan ba bai iya ba ya ce to ka kaddara yanzu yana da mata hudu kowace tana da 'ya'ya biyar shi ga yanayin da ya taso ya yi aure yana da mata har hudu ko wankan janaba bai iya ba ya kuma ɗan da ya haifa kaga sai da hali ya ce to babban bala'in da ake ciki ya ce su sanda suka taso suna wasa da sanda ne ya ce yanzu 'ya'yan da suka haifa ba sanda suke wasa da ita ba in yaro ya ɗauki kara yana wasa da shi sai dai ya ɗauki kara yana wasa da shi a matsayin bindiga ba sanda ba shi ne babban hatsarin da ake ciki da haka yanzu gashi nan an ji an yi sakaci yan birnin suna masa kallon yan ƙauye gidadawa sun zo sun ɗauki bindigogi sun tara hanya sun tara hanya abuja sai ka ga babban mutum da yan sanda da komai ya zo ya zazzara ido ana jini a haye jirgin ƙasa ya abuja waɗannan dai da kuke raina kuke ganin gidadawa ne gashi nan sun tara hanya yan birnin sun kasa yi wanda inda an karantar da su addini an ba su ilimin zamani duk da wannan bala'in da ba a shiga cikinsa ba da ba a shiga ciki ba Allah ya kiyaye da aka ina da takuna da zan ci gaba da bayarwa amma ba a nan ba akwai bidiyo da nake fitarwa minti goma wani lokaci minti takwas minti tara wanda suke bibiyar shafinmu za su ci gaba da a shekaran jiya da na je ka kaciya na yi magana wani famanin sakatare ne aka ciwo yana wajen ya tashi yake ta ƙoƙarin siya mai da ba da amsa kan abin da na faɗa kuma ba za su iya ba da amsa ba a kan abu domin ƙalubale ne na kawo kuma na ce duk ƙasan nan ba wanda zai iya amsa wannan ƙalubalen cikin shugabanninmu kuma zan ci gaba da faɗa ba don komai ba ba muna faɗa ba ne don sai ka yadda kawai dama wa'azi ana yin sa uzuran auzura ne ko kai ka yi faɗa in an je gaban Allah ka faɗa eh ka faɗa dama yadda ya ba dole bane sai ka yadda da ana yin wa'azi don a yadda ne a da tunanin dena yi shi yasa kawai Allah sai yace fa lanas'alanna alladhina ursila ilayhi wa lanas'alanna al-mursalin kai da ya aiko zai tambaye ka ka faɗa an gama wanda aka yi wa ma'aikin kuma Allah zai tambaye shi ka bu ko baka ba shikenan an riga an gama da haka abinda na fada na faɗa na ce tunanin da gwamnati take yi na ta rufe boda ta hana shigo da abinci don a inganta na gida wannan tunanin mai kyau an fahimta na ce amma ƙalubalensu shi ne ya kamata su sani ba abinci kaɗai ke gina ɗan adam ba ɓangare uku ke gina ɗan adam ɓangare na farko wanda ya fi kowanne muhimmanci shi ne ilimi tunda yanzu ai da harkar ilimin ne yanzu noman da duk za a yi wanda za a ciyar da al'umma a riƙe ta a tsarin duniya ba a zuwa da fatanya a duka ana karta-karta a gona shi yasa ilimin ne yasa yanzu a ƙasashen da noman ya ci gaba za ka iya samu gonar da mutum dubu ya kamata su aiki sai wani ya zo da wani ɗan injin ya zauna da injin ɗin daga safe zuwa dare wannan aikin shi shi kaɗai harkar ilimi ke take kawo haka to ƙalubalen da muke jefa musu cewa in shugabanninmu da gaske suke yi kuma gyaran suke so a yi to ba boda kaɗai ya kamata a rufe a hana abinci shigowa ba farkon abin da ya kamata su fara rufe boda su hana ɗan kowa fita waje karatu wannan kalubalen na yi shi kuma wanda zai yi amsa su hana ɗan kowa fita waje karatu a datse boda a dawo a yi karatu a makarantun gida har sai an inganta makarantun ko ba gaskiya ba amma kasan gaskiyar mutane ba san ta suke yau akwai wanda duk maganganun nan da za ka faɗa kawai kallon yake yi ai saboda kana jin haushin wane ne kake wannan magana eh a rufe boda duk wanda ɗansa ke fita waje karatu a hana shi fita waje karatu a dawo a inganta karatun gida saboda tashin hankalin da muke ciki a ƙasar nan najeriya ne kaɗai zaka ga mafi yawancin ba wai shugabanninmu ba a'a malaman ma da suke lakcirori ne suna karantarwa a jami'in yanzu yayansu ba sa karatu a jami'in don Allah ta yaya za a yi a gyara ilimin eh to ka gani malaman da ke karantarwa a firamare yayansu ba sa karatu a makarantun malaman da ke karantarwa a sakandare yayansu ba sa karatu a makarantun duk wanda kaga ɗan shi ya je makarantar gwamnati ba shi da option ne shi yasa sa shi zai tafi makarantar gwamnati Shi ne ce, wa wayan duba ga wani gini nan an yi kwanan nan gwamnati ta zo ta nace alhamdulillah Allah ya saka ma gwamnati da alheri eh? amma idan an isa akwai ɗan majalisa a yankin akwai ciyaman akwai waye akwai waye su ɗauko yayan su saka cikin makaranta za mu yadda lokacin cewa eh bayan an yi gini standard to shi ma ilimin standard ne amma in dai har yanzu gini kawai aka yi ba su yadda su ɗauko yayansu su kawo makarantar ba ƙarya ake ba da gaske ake ba wannan ita ce maganar da ba sa so sau da haka kullum sai ka ga ɗan sanatawa ne gashi ya gama digirinsa a ingila gashi a malaysia wancan ya gama masarinsa ɗan sarkiwa ne kai kuma tun da ba ɗan kowa ba ne sai da hali eh kuma na ce galibin yanzu duk wanda ya gama makaranta za ka samu cewa makarantar da ka bari shekara ashirin ka gama firamare da sakandare in ka koma ba yadda ka batta za ka same ta ba in ka koma za ka samu ta ce baya lokacin da kuma gama karatu akwai kujeri akwai bencina akwai amma yanzu in ka koma sai ka ga malamin sai dai zauna akan wando ɗaliban su zauna a ƙasa haka ake ba ka ake ba haka ake kuma na ce kaso ɗari cikin wanda suke riƙe da madafin iko a gwamnati yanzu casa'in da biyar ɗinsu ko casa'in iyayensu ba su kashe kuɗi suka yi karatu ba lokacin da suka yi karatu a gwamnati komai kyauta ake musu saboda tun da aka zo aka kashe makarantun gwamnati da gangan aka za ka yi private school to gyaruwar ilimi kuma sai da hali da haka ba capitalism ake yi eh almulku liman qahara yadda ka san kashin dankali yan kanana a ƙasa manya a sama haka ake wanda haka karka ji haushi kan ranka ya baci amma dai ƙalubalen da na yanzu kawai idan an isa amsawa za a yi a datse bude a hana ɗan kuwa fita waje karatu a dawo ai karatu a makarantun gida har sai an inganta ilimin yanzu a ce abin bakin ciki wai gana nan gana ba nan fa gana ma wai ana wai yan Najeriya na barin Najeriya su je gana su yi karatu saboda kwalitin karatu a gana yanzu ya fa na Najeriya eh gani a ta wai dan Najeriya ya tafi karatu Uganda saboda me to gani saboda haka abinci yana da muhimmanci amma ilimi shine farkon abin da ke gina rayuwa ɗan adam shine abu na farko wannan shine kalubalen karkace a ai ni ba abin da ya dame ni da wani amma dai yadda aka ce an rufe ne don ci gaba ko to wannan ma shi ma ci gaba ne a rufe a hana ɗan kowa fita waje karatu duk duniya babu inda za ka samu a ce maka jami'o'insu za su yi shekara ɗaya a rufe malamai sun tafi yajin aiki sai najeriya duk duniya babu najeriya ne kaɗai za ka samu wani. mai sau da galibin wanda suke karatu a makarantun bayansu ba ne tun da ko bayansu ba ne shi yasa ko a yi karatun ko kada allah sa a yi ba matsala ba ne sannan ku kalli irin wahalar da ɗalibai suke sa a jami'a eh? malami in yana da matsala da ɗalibi ya kayar da shi ko ya dace ya kayar da shi ko bai dace ba sannan babu inda kuma ɗalibin zai kai kuka a ɗaukan masa mataki har yanzu ya zama abin tsoro a makarantunmu idan kana da ya ko mata in tana cin makin yadda ya kamata dole ka bibiya ana samun yanzu ɓatattun malamai a kowane mataki na jami'a wanda su kawai sharaɗin mace ta ci kwasinsu dole ta ba da kanta su amfani da ita kafin ta tsallake kwasinsu wasu jami'o'in in ta bayyana suna ɗaukar mataki wasu kuma kuma matsalar ta bayyana ba matakin da suke ɗauka a najeriya sannan abu na biyu akwai maganar lafiya ko kuwa ilimi sai harka abincin da za ka ci sai lafiya eh to ku je ba ku galla yadda asibitocin gwamnati suke eh da aikin jinya aikin asibiti za ka ga ana ma likitoci tarbiyya cewa akwai tausayi da jin kai da haƙuri da mutum a kowane yanayi idan ya zo eh? amma yanzu duk wanda yake zuwa asibitin gwamnati zai faɗa maka irin wulaƙancin da yake fuskanta daga wajen mafi yawancin ma'aikatan jinya ɗin eh? ni ni an mun Nan fa asibitin dutse ba kakka ɗauka da nisa ba matata za ta haihu na ɗauke ta na kai ta da kaina abin da ya faɗo min a zuciya ranar nace ce idan irina da mutunci na da komai zan zuwa asibitin nan waɗannan mutanen su min karɓa ya kuma raguwar mutane ake cibitin ɗinsu wanda a ranar da an yi kuskure da matar da ɗan duka za su mutu amma sai da ɗan ya mutu a ciki saboda sakacin da ake da shi na abin da ya shafi kulawar da su yanzu kansu ma'aikatan suke cikin yanzu saboda haka za ka galibi duk wanda ba shi da lafiya na tsallakewa yake bakasa eh? nan eh ko je private asibiti saboda haka in wa'annan likitocin da an ce ma yanzu yajin aiki suke ku eh da haka ni in gwamnati ma ta wa dukkan asibitocin kamfanin naka ne ban ga amfanin su ba wallahi saboda ana biyan su albashi don su kula da mutane walla wannan ina faɗa don sakon zai kai musu ma'aikatan harkar lafiya ya kamata su sani yanzu a asibitocin gwamnati akwai matsala na majinyatan da ake ajiwa don aikin jinya kulawar da ya kamata a ce suna wa waɗanda suke zuwa don rashin lafiya wallahi ba ita suke ba wadaka in ko private asibiti suke aiki ka san cewa albashinka yana da alaƙa da waɗanda aka kawo na ai ba za ka yadda kai musu shirme don korar rafi to shi yasa za ka ga matsalar da ba ka samu a asibitin kuɗi sai ka ga kana samun ta'ida asibitin gwamnati saboda anan sun san kuɗin banza gwamnati ke biya ko sun yi aiki ko ba su yi aiki ba dole za a ba su albashi shi yasa amma asibitin private da ka tabbatar in mara lafiya ya zo kai masa wulakanci ka wulakanta mutane mutane suka daina zuwa ba hanyar da za a yi sun ɗin kuɗi a biya ka albashi ba dole mutane su kiyaye ba wannan shine to matsala ta biyu shine sai an dawo an inganta harkar lafiya a gida harkar lafiya a gida eh yanzu akwai wani ɗan uwa da wani ciwo ya ta damun shi sai da muka ɗauka ma ko asiri aka mai sunansa Allah ya bashi lafiya sunansa Murtada Hashim dan sakwata ne akwai lokacin da a karatuttukan mu sai da muka mai addu'a muka ce Allah ya bashi lafiya dan shi kanshi ya riga ya rubuta wasiya ya ɗauka mutuwa zai tunda na san shi baitin abinci ruwa kawai yake sha lemon kwalba in ya riga ya sha ɗan kaɗan sai dai haƙura ya tafi asibiti akwai asibitin da ake ganin wani asibiti ne babba ba zai kira sunan asibitin ba a sakkwato an sa shi ya yi tasatasai ya fi guda ɗari a yi wannan fim ɗin a yi wannan sakanin ɗin a yi wata tsiya a yi wata tsiya wallahi ya riga ya rubuta wasiya cewa to yana ganin a yi haƙuri mutuwa ne yana tsallakawa fa wani asibiti a Nijar ba suka gano ga matsalar da nake namun shi amma nan an yi tasatafi sun fi guda ɗari an kasa gane ne ke damu to eh, da matsala nan nake faɗa cewa mun je wani gari cikin garin cikin jihar zamfara asibitin gwamnati mutum bai da lafiya aka ɗauko shi aka kawo shi aka kwantar da shi ba wuta akan gado a shi akan gadon da aka zo aka shimfiɗar da shi akwai kunama billahi lazi haka aka shimfiɗar da shi akan kunama tsatsuwa baka ta dinga zabgawa mutumin nan harbi bala'i yana ƙaruwa ana cewa wai a'a wai ai zafin zazzabi gumi na ke tuwa mutum bai iya magana ana cewa wai a'a wai zafin zazzabi ko da aka riga aka nemo fitila aka haska shi kenan na kuwa ta riga ta a fannin ƙasar ba to da aka kalubalen guda uku ne yadda aka rufe boda don inganta ilimin a noman gida to a rufe boda da inganta ilimin gida da lafiyar gida haka ya kamata a yi eh Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya samu dace to wannan shine sannan kwanan nan cikin rigingimin da ake ta yi sun tashi suna so za su yi doka wajen hana bara kuma wallahi muna goyon ai doka a hana wannan barace-baracen akan titi don abu ne da yake zubar da kimar musulmi da musulunci amma akwai wata matsalar ba wata jiha da muka ji kuma 'yan majalisu an kai musu bil za su yi doka akan karuwancin da ake a jihar tare da cewa yaron da ake ganin idan almajiri ne yana bara barazana ne ga matsalar tsaro to ɗan da kuma aka kawo shi duniya ta hanyar banza ya fi zama barazana ga tsaro sama da almajiri saboda haka in dai doka za su yi to yadda za su zauna yanzu nan garin da daddare kana fita ku ba sai na fata ba duk wanda yake ɗan gari ne a garin nan mu da muke yawo a garin nan wani abin mana zuwa mu je mu lallaɓo da daddare mu naɗo don mu zo wajen wa'azi mai tawarwara a nan garin yanzu kana fita akwai hanyoyin da bayan magariban nan da isha'i za ka samu yara in shekara sha kaza ashirin da wani abu sun yi wanka sun zo sun tsaya kan titi suna jiran kai wanda zai zo ya ɗauke su almajiri ne kaɗai za a yi doka shi a hana shi ya fita ya bara akan titi amma mata su suna da lasisi su fita su je su karuwanci akan wa akan titi da haka mu muna so ne a dinga yin adalci yadda za a yi doka saboda matsala ga tsaro a hana almajiri, a zaunar da su waje idan kara mutuncinsu su yaran nan da suke fita harkar karuwanci su je su tsaya kan hanya su ma a zo a ɗauke su duk wanda ke so je kwana da su to shi ma matsala ne ga tsaro barazana ne ya kamata kowace jiha in ta yi doka kan matsala almajiranci to ta yi doka kan matsala karuwanci ba a yi adalci ba ku yi doka kan matsalar almajiranci kaɗai ba ku yi doka kan matsalar wa ba matsalar karuwanci wannan shi ne to da haka sai annabi ya ce ku saurara wa inna da kulle malikin hima kowane sarki yana da shinge ala wa himar lahi lallai shingen Allah shine maharimuhu ababan da Allah ya haramta ala annabi yace ku saurara wa inna fil jasadi lallai a cikin jiki mudugatan akwai wata tsoka idan salahat idan tsokar ta gyaru salahal jasadu kulluhu jiki ya gyaru wa idan fasadat idan tsokar ta lalace fasadal jasadu kulluhu jiki ya lalace duka ala ku saurara wahiyar kalbu ita ce zuciya to mun shayin bayani muka ce dan adam yana da gaɓoɓi guda bakwai masu hatsari da haka za mu ga cewa kalman baƙi da Allah ya tashi faɗatta a ƙwar'ani guri bakwai kaɗai ya faɗe ta yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh sannan وكلوا واشربوا حتى bayyana لكم يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر to zaka samu dukkan inda Allah ya ambata kalman aswad su guri bakwai ne kade a Qur'ani dan yayi daidai da abin da Allah ya faɗa cewa wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in sai ce laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsud to yadda kaga Allah ya faɗi kalman baƙi a Ƙur'ani waje bakwai sannan ya faɗi cewa jahannama tana da ƙofofi guda bakwai to haka kuma gaɓoɓin da suke da hatsari wanda suke kai mutum zuwa ga wa'ancan ƙofar fun guda bakwai su ma guda bakwai ne na farko akwai baki shi ba bahaushe sai ce baki mai yanka wuya na biyu akwai ido shi yasa na maga Allah da yawa dan adam da baki ba a yi masa baki ba don duk abin da ya ga dama ya faɗa a wajen magana sai da annabi ya ɗora al'ummarsa a kan ma'auni ya ce man kana yi umarnu billahi wal yau mil akhir fal ya ƙulkhairin aul ya haka ido da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka shi ita ce gaba ta biyu ba a yi shi ba don duk abin da ka ga dama ka buɗe ka kalla shi yasa ya ce wa kullum mu'mini ne ya gaddo min a basari a faɗawa mummune maza su rinsa idansu daga ganin haram abu na uku akwai kunne kunne da Allah ya wa ɗan adam shi bai masa ba don duk abin da ya ga dama ya saurara sai ya zamanto abin da yake na alheri shi ake so ka saurara wanda ba na alheri ba in ka ji shi ka san yadda za ka ka guje masa abu na hudu akwai hannaye Na ka galibin laifuffukan da ɗan adam zai yi sai ka ji Allah ya ce zalika bai ma ƙaddamat aidiku wa annan Allah laysa bi zallamin lil abi in kaga an sa zero an ƙara zero an kwashe kuɗin mutane to da hannu ake ko kuwa in kaga an yi kinnafin ɗin mutum an sa bindiga an yi amfani da ita to hannu ne zai amfani to sannan na hudu ko na biyar akwai kafa duk da za a yi kafa ita take tattakawa ta ji wajen sannan na shida akwai gaba farji to shi kuma gaba yana da alaƙa da ciki da haka za ka ga da zaran cikin kai riga ya ɗibi girki ka ƙoshi baka da matsala in mutum yana namiji baligi to yanzu abin da zai biyo ba sha'awa sai za ta motsa to sha'awar ko a amfani da ita inda ya dace ko amfani da ita inda bai dace ba to sannan na bakwansu ita ce zuciyar da haka annabi ya ce idan ta gyaru ta sai ta jagoranci waɗannan ragowar gaɓoɓin zuwa ga abin da yake mai kyau da ta riga kuma ta lalace ta sai kuma yadda hali sai yadda hali da haka wannan hadisin da muka karanta yanzu ya nuna mana cewa Allah subhanahu wata'ala ya saukar da littafi akan annabi Muhammad sannan ya yi bayani a cikinsa duk abin da al'umma take bukata na halat da haram sannan da duk wani abu wanda yake wato zai kawo wato ma ashkala min tanzil ila rasul duk abin da zai kawo iskali Allah ya ɗaurawa annabi ya bayani ga al'umma da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma isar da sakon Allah bai mutu ba cikin shekara 23 hatta taraka sabila hajan wadihan har sai da ya bar hanyar sa a fili take shi yasa yace inni taraktukum alal baida sai ya ce lailuha la yazigu illa halin na tafi na bakku akan hanya fara kal wadda da daranta da ranar ta ba su da bambanci ba wanda zai karkace mata sai wanda yake wato halakakke ne da haka Allah subhanahu Ta'ala da annabi ba su bar wani abu da yake na halal ba sai da suka yi bayani haka ma na haram sai da suka yi bayani kawai matsalar shi ne wani ya fi wani fitowa fili da haka fama zahara bayanuhu wa shtahara duk abinda wato bayaninsa ya fito fili ya shahara aka san hukuncinsa to malamai suka ce lam yabqa li ahadin uzr bi jahlihi fi baladin yadhhar fihi al-islam duk abinda ya riga ya fito fili to bai kamata wani dan adam a garin da yake musulunci ya bayyana ba ya tafi wa Allah subhanahu wata'ala da wani uzuri sannan hadisi yana nuna mana cewa akwai manzila bainal halal wal haram tsakanin halal da haram wanda ikhtala fihi al-amrani wanda wani lokaci zaka ga al'amara sun takuɗe sai ka kalla abin ta wata fuska sai ka ga yana iya daukan halal ka kalla ta wata fuska sai ga abin yana iya daukan me yanzu wannan lokacin ya zama shubha da haka shine malamai suka ce fa man ittaqaha faqad najah Abin da yana iya ɗaukan halatta wani ɓangare ya ɗauki haranta wani ɓangare to wani kana so ka zauna lafiya ka haƙura da shi kawai ne kawai zaman lafiya ita kuma shubuha ana kiranta da shubuha ne saboda wani lokaci dama na hata ta sha al-haqqa saboda tana yin kama da gaskiya idan aka kawo maka ita sai ka eh cewa abin fa ya kama da gaskiya kafirai sun zo cewa annabi da Allah ya saukar da wala min malan lam Allah alaihi wa innahu lafisqun duk abinda ba a yanka ba da sunan Allah kada a ci kuma cin sa abinda ba a yanka ba da sunan Allah ya mutu mushi a ci Allah ya ce fasikanci sai suka zo suka ce to da Allah bari suna da tambaya idan mushe ya mutu waye ya kashe shi eh Allah ya kashe shi ko ta shi kuma wannan da za a yanka waye ya kashe shi a zahiri mutum ko? <laughs> <laughs> to da yankan da wanda Allah ya kashe da wanda ɗan adam ya kashe wanda ya kamata ce eh? kaga yanzu wanda bai da karatu cikin sauƙi zai kada kashe da ce kaga kuma gaskiya ne ba. <laughs> irin wannan shine shubha ga mutumin da bai yi karatu ba a kawo masa abin da ba dalili ba ne kuma ya gamsu cewa dalili to wannan shine da haka malamai suka ce ta kowane irin hali dai al'amarin da yake akwai rikitarwa ta yadda halacci bai bayyana ba tsantsa haramci bai bayyana ba tsantsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari to gaskiya mutum ya taka tsantsan da shi ya fi sannan hadisi yana nuna mana cewa abin da yake tunkuɗewa zuwa ga mutum ya kubuta da addininsa da mutuncinsa wajen ba za ka faɗa ma abin da yake yana da alaƙa da shubuhohi ba farko abin da ke taimaka maka akan wannan shine wato gyaruwar motsawar zuciyarka ko lalacewarta idan zuciyarka ba ta da matsala to zaka kana taka tsantsan wajen afka ma abin ma da yake shubha amma idan zuciyar ta riga ta samu wa matsala to zaka ga mutum ya afka ma abin da yake wato shubhani ba matsala bane sannan hadisi yana nuna mana cewa ya kamata ga kowane bawa ya yi ƙoƙarin kiyayewa akan al'amarin addininsa da kuma ƙoƙarin kare mutuncinsa da duk abin da zai bayi zuwa ga rushewar mutuncin mutum li'anna man dakala madakhil su domin wajen da yake bashi da kyau ma idan ka shiga uttuhi ma za a tuhumce ka to da ka kakkaje ka kana mu'amala da mutanen da bai dace ma mutane su zo suna tuhumar ka ka je ka janyo wani rababban hadisi kana cewa azanna zambu walau kana haqu ko kuwa kakkai haka shi Allah ba haka yace ba cewa ijtanibu kaseeran min al-banni sai yace inna ba'da banni ismun da mandukin akwai zaton da yake zunubi ne sashin shi akwai zaton da ba zunubi ba ne kakka zo mutane na ganin ka da rana ka ɗakko 'yan mutane ka zo ka buɗe ɗakin ka an san ba matakka ba ce ka turo ƙofa ka kulle mutane su suna kuskus a kanka ka zo ka ce an cika sa ido ana zargin ka don me za ka je ka kulle da 'yan mutane a ɗakin sai kai kaɗai kuma kai ba mala'ika ba eh kakka haka kar ka je kai ba shan giya kake yi ba ka je ka zauna teburin masu shan giya a kawo coca kola kana sha in wani ya zo wucewa ya je ya ba da labari ya siya ya ganka kana shan giya kai ka ja in ba haka mai kai ka zama teburin masu shan giya sannan hadisi yana nuna mana fadawa cikin haram tsantsa bai kasancewa mubasharatan duk wanda kaga ya fada zina za ka ga ba mubasharatan ya fada ta lokaci ya bi tadarrus ne shaɗan da yake yana da haƙuri eh <laughs> a baka ga abin da Allah ya ce ba wan talaqa al mala'u minhum an wasu wasbiru ala alihatikum ai masu botan gunki ma sai da saka haƙuri wajen bota masa botan gunki eh inna hadha la shay'un yurad to yana da bi wajen mataki mataki farko abin da zai fara shine kawata maka macen ita kuma macen a kawata maka kai ka kalli kaza na ta daga nan sai kaza daga nan sai kaza daga nan ya za a haɗu daga nan daga nan daga nan shikenan da haka duk mutumin da yawaita abubuwan da suke naƙi ne da kuma shubha to daga nan kuma za ka ga cewa abin da zai biyo ba sai kaga abin da Allah ya hana wanda babu shubahan a ciki za ka kuma afka masa yana da sauki wannan yana daga ciki sannan hadisi yana nuna mana cewa idan mutum ya saba ma Allah subhanahu wata'ala kada ya dinga kallon wato cewa laifin ƙarami ne ya dinga kallon zuwa ga ainihin wato girman wanda aka sabawa da kuma kishinsa akan a saba masa da kuma keta alfarmarsa shi yasa abdullahi dan abbas yake fada yake cewa ayar qur'anin da ta nuna cewa akwai wato manyan laifi akwai karami wannan yace bin nisba zuwa ga wani laifin da wani ne ba Allah ya ce in ba kaba'ira ma tunhauna anhu ba nukaffir ankum sayyi'atikum والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم لمم سكت شيني قنانا زنبي yace to idan aka dibi girman wanda aka saba ma yace babu wani laifi wanda yake karami yace karanta sabin nisba zuwa ga laifin in ka hada shi da wani ne shi yasa zamu ga cewa lokacin da aka yi wa matar annabi ƙazafi wasu na tattauna maganar Allah ya ce ittala qawluhu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi wa tahsabunahu hayyinan dauka kuke maganar tana da sauki amma Allah ya ce wa inda Allah azim to kuma haka galibin laifuka mutane ke musu wannan dauka sannan hadisi yana nuna mana cewa ya kamata ga kowane bawa yayi ƙoƙarin wato kiyayewa ga addininsa ya bar abin da ma la ba'sa bihi hazran mimma bihi ba abin da ma ba laifi kai kokari ka bashi, shi dan kakka fada abin da yake yana da ainihin wato laifi sannan hadisin nan yana nuna mana cewa ilimi haske ne da haka da hasken ilimi ne mutum yake iya gane abubuwa yadda suke da haka sai da ilimi ne za ka iya gane cewa wannan abin kusa ya kamata a kawo shi wannan abin nesa ya kamata a ajiye shi sannan hadisi yana nuna mana cewa wato gyaruwar baɗinin mutum yana kaiwa zuwa ga gyaruwar zahirinsa da haka wal aksu bil aksi ina ba ta fahimta za ka iya ganin wata ta yi shigar banza in kai mata magana sai ka ce al'imanu haguna yana faruwa ko ya faruwa ta yi ta iya wannan shigar banzan ba sai da shi imanin da ke haguna din ya samu matsala sannan in ka ce mata to tun da limanin hagu nake daina ma sa kayan ki dinga tafiya tsirara mana duk wanda ya haɗu da ke ki ce masa al'imanin hagu na ya ta ce maka a ita wallahi ba za ta iya ba amma dai wannan za ta iya da haka duk sanda ciki i kyau sakamakon ifita to za ka ga kuma wajen yana da kyau in ka ga ciki ya yi waje ya yi kyau sannan cikin akwai muni ta wannan ɗaya ne daga cikin sifa ta manafakai shi yasa Allah ya ce wa idza ra'aytahum tujibuka ajsamu wa in yaqulu tasma alqawli to in dai kaga cikin ka wato wajenka da kyau amma cikin ba kyau to wallahi ka dauki mataki yadda zaka kai ka gyara wannan ɗaya ne daga cikin sifa na munafikai amma in ba haka ba duk wanda cikinsa sa ta yi kyau to ya kaga a kamata a ga tasirin kyan a waje wannan ne saboda haka bil kuma bil aksi Allah ya shirya da mu wa an anas annan nabi sallallahu alaihi wa sallama daga anas yace annabi wajada tamratan ya samu wani dabino fi tsariki akan hanya fa qala sai yace laula anni akhafu annabi yace ba dan ina jin tsoron an takuna min sadaqa tana daga cikin sadaqa ba la akaltuha wallahi da na ci wannan dabinan da haka hadisi yana nuna mana daga cikin khasa'isu da annabi yake banta da shi da mutanen gidansa haramta cin sadakar da take wajiba da kuma mustahabbi ba sa ce amma yanzu sai ka ga mutum wani sai a ce maka halal baikir an gani <laughs> jiya ba zan faɗi suna ba akwai waɗanda riga da muka karatu tare da shi ya ce min wallahi malam akwai wani da ya sani daga algeria yake zuwa ya ce a can faɗan ƙwallo ne fa jiya da da muka yi da shi da daddare ya ce a can algeria faɗan ƙwallo ne ya ce amma fari ne can ya ce amma wallahi in yi shigo najeriya wallahi sai ya nemi naɗin sai ya tun da yana jin larabci ma sha Allah a dinga zagayawa da shi ana gaji kan ma'aiki yana <laughs> karɓe mutane kuɗi ya ce kuma wallahi na san ƙarya yake ba ya ce in ya tashi zai tafi ciwatuwarsa ni zai ɗauka ta akwai wanda yake ɗauka ya ce ni in kaga ya ɗauke ni to za a tafi cin daɗi ne an gane wani za a kano hafa ungon sharifi a ba. wai wannan ungo wai duk wanda ka gani a cikin tawaji kan ma'aiki eh Allah ya kiyaye wannan littafin yana da kyau a alhadiyatul hadiya ila tariqatul tijaniya wanda lil allama al-mujaddid muhammad taqiyuddin al-maghribi ya rubuta shi yana da kyau dalibai su samu wannan littafin dazu malam usman na na akwai wani littafi dan karami sunan shi shamsiya an gani wannan littafin yana daga cikin falittattafan da ake karanta ma yara a mataki na ibtida'iyya kadai ba da shi sa wannan littafin insha Allah zan samu lokaci wanda suke bin muta kafofin watsa labarai za mu dinga yin karatun littafin minti talatin talatin da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wallahi ahli sunna wallahi sai sun tashi sun karantar da aƙida ne wallahi sakacin da aka yi wajen karantar da aƙida shi yasa mutanen nan wallahi tallahi suka dawo da abubuwan nan eh ba kana kalla abin da ke faruwa ba saboda haka lokaci ya yi na ga wasu kananan yara suna ta hayaniya suna ta shirme saboda haka mu ba ta su muke ba ni na tashi daga sama zan ɗauko ta yawa saboda haka kakka ɗauka ko da kai nake duk kuma ran da Allah ya haɗa mu da kai za ka gane na yi karatu ko ne ba a mai yadda mai mukamatul hariri yake faɗa ne muqamatul hariri ya ce inna ta jauhari ta zaharu bisauki ya ce wa yadda alhaƙi tasda urida a shakki ya ce wa ƙarƙi fi ma gabara min zamani inda limta hana yi ƙoramin rajul au yohana wadda ka dutsen da muka haɗu da kai za ka gane na yi karatu ko ban yi ba Allah ya samu dace to yanzu haka ake yi fa wannan to yanzu cikin wanda aka ce sharife ne wani ya zagi annaba a Kano ai san kun ga bidiyon a social media da haka dai za a rushe za a rushe gidan wai fa sharifi ne fa amma wai ya taba mutuncin wa ya taɓa mutuncin manzan Allah so da mu mun faɗa musu muka ce wallahi mu ka zama jikan annabi mu ba shi ya fi damun mu ba mu abin da ya fi damun mu shine a yi aiki da abin da kakanka ya taho da shi shi ne kawai ni ma ba jikan annabi ba ne ka gani ba jikan annabi adamu ba ne ni kada a kada a ji mun fasara kullukum min adam wa adamu kullukum min tura ko kuwa amma dan kana da nasaba da ba annabi ya faɗa yake wa ba baqa bi amaluhu ba lam yusri bihi me in aikin kai riga ya ci yadda kai ba alaka ka da wani ba za ta ma amfani ba to da mun kana da alaka da wani jikan ma'aiki ne kai wallahi muna maka fatan alheri amma Allah bai aiko mana kai ba annabi ya aiko kuma ya ce wa in tuɗi'uhu ta tadu to da ka zo mu haɗa kai da kai abinda ka ya zo da shi daga Allah a bi shi in dai da gaske mutum jikan ne ai baka da masoya wanda suka ce a hada abu kakan amma sai mutum ya zo ce shi jikan ma'aiki ne kuma ya ce dole sai an saki abin da annabin ya zo da shi daga wurin Allah shi an bi shi kai waye ai baka isa bai Allah ya samu lati da haka duk wanda kaga ya zo ya ce a tarkato masa sadaka a kawo masa kudaden jama'a kuma shi alul baiti ne kasan ƙarya yake dan fi wannan ne kawai dan damfara ne kawai an fahimta sannan ya halatta mutum ya amfana da wani abu da ya same shi akan hanya inda yana daga cikin abubuwan da yake ba a ba su muhimmanci ba sai ka yi cigiya ba wajen yin amfani da su galiban kaga yanzu don ci naira goma ko naira ashirin a naira goma ko naira ashirin za ka to masallaci ne kana cigiya eh ko kuwa sannan hadisi yana nuna mana wato kwadaitarwa akan abin da ya shafi tsintar abu a kan hanya da kuma tinsa idan abin yana ainihin wato lafiya lau sai dai yanzu da ake zamani na tun da yanzu an wuce ebola ko sai dai coronavirus yanzu yanzu akwai wannan kuwa malam ibrahim daga amerika shekarar jiya muna magana da shi kun san yanzu an ce wai ta shigo amerika ko wani jirgi ya fito daga italy ba a san jirgin ba akwai mutanen da su kansu ba san suna ɗauke da cutar ba sun shigo amerika ya ce a daidai kwanakin na akwai wuraren da ake taruwa a wasa da abubuwa ya ce wallahi yanzu in kaɗe ko tsuntsu ba za ka gani ba kowa ya wani <laughs> ya ce idan ana cikin mota ko bus ko jirgi yanzu na ƙasa da kayan atisawa sau ɗaya sai kowa kolin attention ɗin shi dawo kanka da an ga kayi biyu uku hudu kowa sai arti na ce kaga malam wata fa'ir abu ce yan karama fa wacce biliyon sai daga cikin rundunonin da Allah yake da shi bisa ga ƙa'ida na wa maya alama junu da rabbuka amma ta zo duk ta firgita mutane yace yana ji wata makociyar shi ɗanta zai je makaranta tana ce mai to wallahi in ya je makaranta da ta ji ya fara tari in ya zo wallahi ya tsaya daga ta kai ƙara so gidan <laughs> Allah ya kiyaye wa annan wasu bin sam'an anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albirru idan an ce albirru husnul khulqi shine kyawawan ɗabi'u wal ismu shi kuma laifi shine ma haka shine ai taraddada abinda idan gai maka kai komo fi nafsika a cikin zuciyarka wa karita an yatsala alaihin nasu ka kyamaci mutane su tsinkaye akan wannan abu da haka albirru kalimatun jami'atun kalma ce wacce tattaro li jami'i af'alil khair ga duk wani aiki na alheri da kuma khisal dabi'u na aikin alheri din shi yasa zamu ga Allah madaukakin sarki yace ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna a kitaba afala taqilun يسألونك عن عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى wannan Allah ya kira shi ya ce masa albirru da haka za mu ga ya faɗi sama da abubuwa guda goma laisal birra an tuwallo wujuwa kuma ƙibar almashirki wal magharibi walakin albirra man amana billahi ya faɗa imani da Allah har zuwa ula'ikan ladina sadaku wa ula'ika humul muttaqun to duk wata kalma ta alheri da ta tattaro ɗabi'u masu kyau ta shiga cikin albirru da haka za mu ga daga nan ne ya zamanto yake da alaƙa da birrul walidai biyayya ga ainihin wato iyaye da haka shi yasa yace wa barran bi walidai walan yakun jabbaran asiya wannan kuma yace wa barran bi walidai walam akun jabbaran shaqiya da haka shi kuma husnul khul shine at-takhalluq bi adabi shari'a mutum ya ɗabi'antu ladabi na shari'a wata addabu bi adabin lahi allati addaba biha ibadahu da ladabtuwa da abin da Allah ke ladabtar da bayansa da haka za mu ga cewa Allah da ya tafi sai ya cika ta ya kammala ta ga annabi Muhammad sai kawai ya faɗa a cikin suratul qalam ya ce wa annabi wa innaka la'ala khuluqin azim kai kana kan wasu ɗabi'u waɗanda suka ainihin wato kyawawa ne shi yasa wani da ya zo ya samu na aisha ya ce mata menene ya ɗabi'un annabi yake tambayarsa ta yi ta ce kana karanta ƙur'ani ya ce eh, ta ce ai ɗabi'un annabi shi ne ainihin wato alƙur'ani da haka wannan shi ne albirru al'ismu shi ma haka kalimatun jami'a li jami'a fa'ali sharri wal duk wani abu da ya tattaro aiki na sharri da ɗabi'a mara kyau ya shiga cikin al'ismu da haka hadisin nan yana nuna mana cewa na farko akwai kadaitarwa akan kyawawan ɗabi'u saboda matsayin da yake da shi cikin addinin musulunci sannan kyawawan ɗabi'u yana tsirar da mai shi daga zunubi daga saɓan Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga cikin abubuwan da muka rasa gurare da yawa a matsayinmu na musulmi ya zamanto kyawawan ɗabi'unmu kaɗai sun isa su wakilci addinin musulunci a wasu guraren to sai muka samu ainihin wato matsala an fahimta Allah ya kiyaye sannan zunubi yana da alama guda biyu na farko mutum ya dinga kai komo a ransa sannan na biyu ya zamanto yana kyamar abin da yake mutane kada su gan shi sannan a cikin wannan hadisin akwai dalili akan cewa rai tana da ainihin wato shu'ur abinda take ji ga asalin ainihin wato fitirarta sannan wato Allah subhanahu wata'ala wato ya sanya ware abin da tun farko dama ana iya yabanta ko a zarge ta da haka ka kaga tun daga wannan ka'idar ɗan adam yana da ikon wajen bayyancewa tsakanin abin da yake mai kyau ne da mara kyau shi yasa na maga yana cewa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha inna Hadina, as-sabila imma shakiran wa qul al-haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur yana iya ainihin wato yin wannan tamyiz saboda lai annan Allah fattara ibadahu ko fattara ibadahu ala ma'alifatil haqqi was sukunu ilayhi wa qabulihi sannan Allah ya rakkaza a cikin ɗabi'a ɗan adam ɗin san wannan da kuma ƙin kishiyar wannan shi yasa ba haushe sai ɗauki wannan sai ce kowa ya gyara ya sani kowa ya bata ya sani wannan yana ciki wa an wabi sabini ma abadin qala yake cewa ataitu rasulullahi na zo wajen annabi faƙari sai ce ji ta tas'alu an albirri ka zo ne kai tambaya akan abin da ya shafi albirru wasu malamai sun ce istifham ne da ma'anan ainihin wato ta ƙari. ji ta tas'alu an albirri ba ba ne a ciga ka zo ne kai tambaya akan albirru da ma'anan ba ba ne ka zo ne da ma'anan tabbas eh ta ka zo ne din kamar yadda alfazazi yake cewa alaysa alladhi هذا المفاخر والأولى استفعام نيتا قريري دم أنا هو الذي هذا المفاخر والأولى إلا فاتام فهمتا قلت سينتي نعم إيه فقال سيتي استفتي قلبك كبوئي زوتي يركا داكا سيتي مسا matma'annat ilaihin nafsu abinda zuciya ta natsu da shi wanda ya dace da shari'a watma'anna ilaihi alqalbu sannan abinda ainihin wato rai ta natsu da shi zuciya ta natsu da shi wal ismu shi kuma zunubi ma haka fi nafsi abinda idan ga kai komo a cikin rai wa taraddada fi sadri ya dinga kai komo a cikin kirji wa in aftaka nasu koda mutane sun baka fatawa wa aftauka kuma ka ƙara tambaye su fatawa zaka ji cewa baka gamsu da wannan abu ba wannan hadisi da muka karanta yanzu yana nuna mana yana daga cikin mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ba annabi labari ga wanda ya zo zai yi tambaya tun kafin ya tambaya ya faɗa masa cewa ga ma abin da ya kawo ka da haka shi annabi munabba'un ne kamar yadda alfada a fadan da faidan wa a'mala sa'datan fasata bi dhaka khalqa linan wa shiddatan fa ya habbaza minhu liman sha'a umdatan imamun li rasulillahi bad'an wa audatan bihi yuktamu jamil wa yubda to kafin wannan sai da ya faɗi cewa wato a rasulun ne shi ɗan sako ne wanda ake ba shi labari dangane da abin da ya shafi asirin munafukai an gane rasulun bi akbarin qulubi munabba'u da haka wannan shine abu na farko idan Allah madaukakin sarki ya so ya tsinka yadda annabi wani abu sai ya tsinka yadda shi shi yasa kuka da yaba na Aisha labari tace man an ba aka haka qala sai ce nabba'ani al-alimul khabir al'alimul kabir Allah madaukakin sarki shi ya sanar da ainihin wato ne azim nabiyun azimul qadri bil an mursalun yu'allu bihi muzkana tiflan wa yanadu falillahi minhu wa a'la wa akmalu aminul li irshadil ibad muwahhalu habibun bi asraril qulubi munabba'u da haka habibun masoyin Allah ne sannan bi asraril qulubi munabba'u da haka munabba'u ismu maf'ul ne ba shi labari ake yi akwai bambanci tsakanin wanda ke ba da labari da kuma wanda ake ba labari suna da bambanci da haka wannan yana cikin abin da Allah ya keɓance annaba da shi an fahimta to wannan ababin aƙida malamai suna ce masa gaibi muƙayyar akwai gaibi mutlaq gaibi muƙayyar duk abin da Allah ya so annabawa su sani daga wajen shi suna sani abin kuma Allah bai so su sani ba ba za su sani shi kuma Allah babu wani abu da a sama da ƙasa wanda bai sani ba shi ne bambanci shi ya ce ƙulla ya alamu man fi samawati wa man fil ardi al-ghaiba shi kadai ya sani amma irin su alimul ghaibi fala yuzhiru ala gaibi ghaibihi me illa man damar rasulun ta wannan gaibi ne muqayyad ma kana Allah li yadhar al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiz al-khabitha وما كان الله ليطلعكم على من to wannan duk yana nufin gaibi muƙayyad ne da haka in wani ya je ɗauko maka rikici ya ce maka annabi ya san gaibu ka tambaye shi wanne kake nufi mu abinda muke faɗa cewa gaibi mutlaq banda Allah ba wanda ya sani shi yasa har annabi ya bar duniya da ake ta tambaye shi ne tashin alkiyama malaika jibril ya tambaye cewa mal mas'ulu anha ya alam min sai haka yace masa amma yanzu shi Allah ya sanya shi alkiyama za ta tashi ko bai sani ba annabi ba bai sani ba eh ala kuntu alamul ghaib lastakhasu min alkhairi maganar da aka tambaye shi maganar ta cewa ya sakwal ma wato wal ardi tambaya ce da ta sama da kasa nauyi amma haka shi Allah ilimin sa ya sanya shi za ta kai shi ko kuwa to wannan shine rikicin da bai kamata a ci gaba da da ainihin wato yi ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da haka wasu daga cikin su su bayan suna kafa hujja da wannan hadisin na isabti wato kalbaka an fahimta to kuma kuskure ne ba daidai bane da haka koda ka nemi fatawar zuciyarka zuciyar ɗan adam a'idar da Allah ya sa mata cewa yawa amma man khafa maqama rabbi wa naha an anil hawa to dole sai ka hana ranka abin da take so da haka zuciya dole sai ta dawo ta ɗabbaƙo ƙarƙashin abin da Allah yake so ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake so ana nuna cewa lokaci yayi rami kokari mu tsaya nan abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana yan uwa na san an shiga jarrabawa kan harkar kasuwan bacci ko malamaka eh wannan jarrabawa da an eh, eh. gobe dawa to Allah ya kiyaye ita kungiyar kasuwa za ta je za ta zauna to amma kai kana da rumfa a can kakka dogara da wannan zaman ka je ka kwashe kayan ka wallahi eh kana kana dai da kaya ku to ka kwashe kayan ka kakka dogara da za'a wannan